wanda mun kalubalanta tun kullum wanda mun zo mu ce muku za mu ci gaba da kalubalanta menene yake wakana 'yan shekarun nan abinda aka sani a da namiji shi ke zuwa bulaguro shi zuwa neman abinci a ko'ina musamman kuma a ƙasar musulmi al'adu na hausawa na wannan yanki haka nan suke abinda aka sani mutum ya je bida namiji ya rike ‘ya'yan shi da matan shi cikin sutura sutura tana ina tana cikin gida addininmu ni musulmi ne ku musulmi ne mu duk musulmi ne mun san abin da addininmu ya tanada al'adunmu na musulmi ba su ba mu umarni mutum ya tashi ya bar matar ta je ta nemo mishi abinci a'a wannan malumai za su gaya muku kuma ina kira ga malumai ku zo duk ilahirin abin da kuka sani cikin ƙur'ani ko hadis ku gaya ma wannan mutane me ake bukata da mata sutura wato in baka ba ma matakka sutura ba ka saba ma abin da allah ya wajabta maka ina ne mace za ta je ta nemi abinci ina ne yaro karami zai tashi a ce mishi kaje ana sa shi haya tamkar haya ce mun sa abin da ake ciki saboda cikaro-cikaro kuke yi na yara jama'a 'yan uwa gaskiya ko ba haka nan ne ba yau ranar wanka ba boyin cibiya na zo ne muku magana cikin zumunci babu ɓoye a tsakanina da ku Allah ya ɗaura mini nauyi in kula da ku ya kamata ku ga muku gaskiya abin da na sani shine yara ake kawowa cikaro-cikaro ake sai a ba ma mace ta je su bita wannan abun ni da yake kiwo na gada a bisashe muke gane shi bisa guda ta ɗauki abu ƙananan yawa ta je da su amma a al'umma musulmi ba a haka ta je da su kuma ta aiko kuɗi ko ta kawo kuɗi daidai yawan mutanen da ta ja kowane gida a ba shi rabon shi kason nashi daidai da yawan yaran da ya bada subhanallah jama'a wannan ba daidai ba ne fi sabilillahi ba ni son ƙara magana amma ya saba ma addinin mu ya saba ma addinin mu domin yaro lokacin da ya kai ya je makaranta ko ta bokoto ko ta musulmi shekara biyar ne yaro yake iya koya to in ya kasance kai kowace shekara za ka aika shi ya je makabara can wuri mai nisa ka ba shi dama ya karatu ne to bana ka kai shi baɗi ka kai shi ya yi shekara uku ya ta yi kenan ya rabu da makaranta kowace kuma bai koyi komi ba babu sana'ar da ya zai koya amma menene ya saba ya saba da titi zai zama dan tasha su guda ina yawo a cikin titunan alje alje capital ta aljeri sai na ga wani yaro karami baki gindin wani icce kusa da titi kusa da motoci da yake na san al'amari na ce wannan watakila ɗan mu ne da na je na tsaya sai ga yan uwan shi suka zo da baban nashi da yaro ya ce wata shi mai kyau baban shi yaro ne shi ma matashi ne mai usuli mai kyau to wallahi abu ya mini ciwo dan musu hausa suka mai da da hausa na ce musu ku mutanen ina ne suka ce mun mutanen kance ne na ce wallahi na yi baƙin cikin da nike ganin ku haka kai yanzu na ce mishi dan iska kai yanzu ka rasa abin da za kai wannan yaron da ka kawo yanzu in wannan motar ta taka shi ya mutu fa menene ka samu ba zunubi ne ba menene za ka koya mishi shekaran shi uku ka sa shi ya fara bara menene za ka yi da shi gobe na ce mishi kai Allah ya la'antice ka saboda yau ya kamata wannan matar taka mai yau ka bar ta gida in ma ka rasa abin da ka ci can ka je wata ƙasa ka zo kai da kanka ka yi lebra ka yi aiki akwai masu aikin lebra masu zauwa daga nijar waɗansu jihohi ba su kawo yaran su ba ba su kawo matan su ba ka zo ka yi lebranci ka samu kuɗi da yawa da gaske ne wancan na kuɗi ne sakamakon zufa aikin da ka yi ka ɗauki kuɗin ka koma gida matarka tana da sutura yaron ya kai shekarun makaranta ya je yi makaranta amma ka zo ka ɗauke shi kai ka tsaya baka aikin komi kana gindin tsoro can kana kallon yaron ka kuma za ka ga mota ta take shi menene ka samu mutane da haka suke yi to jama'a kuna ganin yan kuɗin watakila da ake kawowa amma mun san asara da yawa ake yi ina so ku tuna fa mutum nawa kuka rasa mutum nawa kuka musu kuka saboda sun tahi ni na ga a agades inda aka tara matan nan da yaran nan akwai wasu kasta tare da su eh masu dubara su ne dillalin nasu eh wallahi na shiga cikin kewaye an yi ruwa ruwan na masu yawa na bana ruwa sun yi tsami ga kuda ga gashi eh, iri-iri kuma ga tsami wannan ruwan wurin bai zamnuwa cuta ce in yanzu ta kama ka ba gobe tana kama ka akwai illa cikin irin wannan rashin tsafta ga mata suna cikin gidaje da aka yi da ragga ina mutunci wannan na ce musu ko na ina ne suka ce mini mu na ƙasar mata mai ne na mai da su kun gane su akwai waɗansu suna can za ni mai da su har gobe za ni mai da su saboda na imani babu a cikin wannan wallahi inda alheri mu ne za mu ba ku gudunmuwa ku ci gaba da haka amma matan nan da na gani da yaran nan wallahi wallahi za su yi cuta wallahi za su yi rishin lahiya kuma tsakanina da kuwa wana abin da muka sani shine mata kamar wanda na zance ɗazu ƙanana ba tsofi ne ba suje suna bara to basa bara kaɗai wallahi kun san da haka gaskiya nake ga muku na ce muku yau babu boye cibiya tsakanin mu domin yau na fara boye-boye na ci amana ku haka nike gani zumunci ne ya kawo ni amana ce ta kawo ni kuma gaskiya kada za ni ga muku amma abin da ya kamata ku sani dalalan wayannan wayanda suke can wannan mai gidan shi bango ne kaɗai gare shi ba komai ba amma yana sa shi haya yana cin kuɗi masu ɗauka cikin motoci bashi suke ci wa'annan mutanen bashi suke ci su je su yi ta aiki su yi ta bara su yi ta bara su suke biya ba sa samun komi masu motocin suka yi samun kuɗi a tamara set akwai 'yan iska 'yan niger mazamna can da sun zo suna kama su su kai su cikin angwannin nasu suna sa su cikin irin wa'annan gidajen masu rishin tsafta suke tura su su kawo kuɗin su su amshe musu su su amshe musu su har su biya kansu to kuɗin nan da ake biya su ya kai so dubu kuɗin da ake bar musu su wanda suka yi je suka wannan aikin ko da yake bara ba aiki ne ba to jama'a wannan ba daidai ba ne a da shi a da shi a yi abin da addininmu ya ce masu gari hakimai ku wa magana nan gaba ku ne za mu tambaya ba za mu yarda ba masu motoci a cikin jawabi nau yanzu haka mota kusan sattin muka kama irin masu ɗaukan 'yan tahiyar nan na bakin haure mota sattin muka haramta ma irin wannan aika aika za mu ci gaba da wannan ƙoƙarin yanzu haka mutum tsakanin roba da dillali na irin wannan sufurin mutum hamsin muka kama suna kaso kuma za su jima a kaso mun doki doka mai cewa duk wanda ya aika yaron shi bara kamar ya da shi wanda ko ya sai da mutum doka take azabta shi ina ba ku bayanin wannan ku sani to hakimai ku ne na wakilta sarki kana shi na kai na wakilin wannan hakiman kai ne babban su kai na wakilta su na wakilta duk abin da suka yi kai na sani kun duk abin da kuka yi sarki zai gaya mini in sarki bai gaya mini ba ya yi kuskure in ku kuka aka wani abu a gari ba ku gaya ma sarki ba kun yi kuskure ni ma in aka wani abu ban gaya ma shugaban ƙasa na yi kuskure duk wanda ya kuskure kuma doka ta ce a kwagumta shi kusan da haka kenan muna so a tsaye da wannan wahala ta yi yawa